يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى نيمن سلمات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan maraice na talata sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya mun hada wannan majalisi mai albarka na imamu ahmad ibn hanbal wanda ke unguwar gindin dala haka ake faɗa ko bayan dala to a cikin garin kano kuma a karamar hukumar daladin wannan majalisi mun saba gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a shi a dukkanin mako a duk lokaci makamancin wannan to amma sai dai a yau a madadin karatun tafsiri da muka saba gudanarwa za mu gabatar da lakta wacce take jigo ce daga cikin jigubbukan abubuwan da ya kamata a ce an faɗakar da musulmi a kai matashiya ce mai matuƙar mahimmanci ga dukkanin musulmi wanda yake rayuwa a wannan lokaci musamman a wannan gari mai albarka dangane da abubuwan da suke faruwa a duniya na wargi da iskanci da wulakanci da rashin mutunci da waɗansu mutanen da ba su san kansu ba wanda ko a cikin dabbobi dabbancinsu ya fi na dabba muni waɗanda suke yin wargi wajen taɓa abubuwa masu daraja masu kima bal wanda suka fi dukkanin wata daraja daraja ba don su bada ba a san daraja ba shine matsayi da martaba ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kasar Faransa da dukkanin sauran 'yan kanzaginta masu goya mata baya suka goya baya akan abin da ɗan ta'adda shugaban ƙasar faransa ya yi na cin mutunci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan abubuwa sau da dama sukan faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba ta ɓangaren kafirai ba don komai ba sai don su muzguna wa musulmi kuma sai don su wulakantar da musulunci wanda wannan abu wajibi ne akan dukkanin musulmi ya yi iya abin da yake iyawa wajen ya gaya mai da martani irin wanda ya dace gwargwadon ikon da Allah subhanahu wata'ala ya bashi malamai su hudubobi sannan su jan hankali sannan su yi lakcoci waɗanda suke zafafa wanda zai zama cewa hakan ya isar da saƙo wajen faɗakar da al'ummar musulmi ta yadda saƙon zai isa zuwa ga masu faɗa a ji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya danka musu hukunci musamman a ƙasashen musulmi don su kuma su ɗau matakin da ya dace a gwamnatance don su wakilci musulunci da sauran musulman da suke jagoranta musulmi ba za su yi kasa a wuya ba wajen ganin sun kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba su da abin da yake da kima da daraja sama da shi da haka in an yi laktoci makamantan irin waɗannan saushurin masaki ba za su yawa ba don haka dai da wannan shimfiɗa gajeruwa nake so in sanar da 'yan wasu sauraron mu kai tsaye da waɗanda saƙon zai ishe su ta kafar sadarwa na wannan lakta tamu mai taken muna da ta cewa wanda zai jagorance mu wajen gabatar da wannan lakta babban malaminmu dr ali yunus abu idris limamin masallacin Usman ibn Affan wanda yake kofar gadan daya wanda idan malam ya gama mana sukuwa malamin da zai biyo bayansa da zamiya shine malam Yahaya Shehu mai mota babban limamin masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake Bawar malami na uku da muke tsammanin halartarsa shine barista Ishaq Adam Ishaq limami a masallacin Imam Bukhari wanda shi kuma bayan malam yaya ya yi zaniya shi kuma zai yi turgiya fata na Allah subhanahu wata'ala ya waɗannan malamai jan gora wajen gabatar da abin da ya kamata su gabatar kuma Allah subhanahu wata'ala ya zama shaida akan mun yi iya abin da muke iyawa mun nuna fushinmu ba don komai ba sai don nuna ƙaunarmu da soyayyarmu ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara daraja da martaba da kima ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin zukatan dukkanin al'umma musulmi ubangiji alkawarin da ya yi na isar masa ga magautansa da rai da bayan rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da da wannan alkawari ubangiji ya ɗau matakin da ya dace akan faransa da shugabanta da dukkanin waɗanda suka goya mata baya akan wannan aika-aika da suka aikata ba tare da na jamu da tsawo ba zan mika abin magana zuwa ga malam malam dr ali yunus falyatafabbal mashkuran wa ma'ajura لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سل وسلم وبارك وانعم على خير خلقك اجمعين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mone wa الله ta'ala godiya da ibamu iko haduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka na masallacin Imam Ahmad a wannan unguwa ta dala Allah ta'ala ya ba mu taufiki cikin abin da za mu faɗa malam ya yi faɗa game da wannan maudu'i mai matuƙar muhimmanci a wannan lokaci da muke rayuwa yana da kyau da inda al'umma musulmi suka haɗu a yi ƙoƙari a fahimtar da su wannan al'amari wanda yake mai girma a wannan lokaci idan ba manta ba wannan al'amari ko irin wannan al'amari ba yau aka fara shi ba bal yana da tsawon tarihi tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ba mu labari a cikin alkur'ani tun ma kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dukan waɗanda suke yaƙi suke gaba suke fito na fito da abinda da Allah ta'ala ya saukar ga annabawansa da manzanni ba su gushe akan wannan mummunar ɗabi'a ba wajen ƙoƙarin aibanta waɗanda Allah yake zaɓa ya aiko da saƙo da aibanta saƙon da Allah ya aiko da shi ta hanyar waɗannan manzanni zaɓaɓɓu a cikin bayin Allah Allah ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani suratul an'am aya ta ɗari 112 Allah ya ce wa laqad istuhzi'a suratul an'am aya ta goma. wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ya ce wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika kafin kai ya ma'aikin Allah hakika waɗanda suke gabaninka na manzanni an yi izgili gare su amma sakamakon abin da ya biyo baya Allah ta'ala ce fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un su waɗannan masu izgili ga manzannin Allah Allah sai ya dauki mataki akan ta yadda tun kafin a tafi lahira ya saukan musu da azaba daban-daban daban ya kama su da laifin su a duniya bisa abin da suke aikatawa na izgili ga Allah ta'ala faɗa dai a cikin suratul an'am aya ta 112 wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli ghurura Allah ta'ala yace kamar haka ne wa kadhalika ja'alna muka sanya li kulli nabiyyin ga kowane annabi aduwan abokin gaba maƙiyi shayatinal insi wal jinni cikin shaidanin aljanu da mutane cikin shaidanin mutane da aljanu suna taimakekeniya tsakaninsu suna jefa wa juna kalmomi waɗanda suke amfani da shi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura waɗanda suke rudar mutane da irin waɗannan kalmomi Allah ta'ala ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun da Allah ya ga dama da ba su yi hakan ba sai ya ce kyale su da abin da suke wato kagawa suke iftira'i na ƙarya suke jinginawa ga fiyayyin bayi cikin bayin Allah manzanni da kuma annabawa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin alkur'ani tasliyatan ma'ana yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin surat yasin yace yana bada labari ya hasratan 'ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ya hasratan 'ala al-ibad wato wa izgili da manzannin Allah izgili da addinin Allah ba karama hasara bace da abin nadama ga waɗanda suke aikata wannan shi yasa Allah ya girmama wannan yace ya hasratan 'ala al-ibad ya kaitan waɗannan ya nadama su a bisa wannan abu da suke aikatawa mummuna na cewa ma ya'tihi min rasulin Allah ta'ala ba zai aiko da wani manzo ba gare su da shari'a dan su dawo kan hanya ta daidai illa kanu bihi yastahzi'un face sai suna izgili da waɗannan manzanni suna ainihin wato izgili da addinin waɗannan manzanni Allah ta'ala ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa kanu bihi illa qalu sahirun aw majnun sai ce atawasaw bihi bal hum qaumun taghun kai ka ce suna yin wasiya ne ga junansu wannan igaya wannan zamani na tafiya ba su gushe ba suna maimaita irin wannan wannan aya ta suratul zariya tana nuna cewa shi wannan ɗabi'a ta kafirai ta izgili da manzannin Allah da bayan Allah wato mafifita a cikin waɗanda yake zaɓa abu ne wanda kai kace suna gadar wa junan su wasiya ne ba su gushe ba suna yi to wannan shine abin da yake gudana dama dai Allah ya bada labari cikin alkur'ani ga ayoyi da dama da suke nuni a bisa irin wannan abin da yake faruwa abin da nake so in ja hankalinmu a kai shine mu tambayi kanmu wai menene sabubba menene dalili da ita waɗannan mutane suke wannan izgili da ainihin wato sayan halitta annabi sallallahu alaihi wa ya kamata mu koma ga tarihi idan mun duba muka karanta tarihi za mu iya gane cewa wannan tira'i ne ma'ana wata rigima ce wacce musan cewa ba za ta kare ba domin asira ne bainal haqqi wal batil har zuwa ranar tashin alkiyama a takaice saboda yanayin lokaci yan uwana sabubba da suke sanya waɗannan mutane suna wannan izgili da fito na fito suna aibanta ma'aikisa a salama suna aibanta addinin musulunci su ne waɗannan dalilai abu na farko ne al'ada addini al'akadi wato adawa ce wadda ta ginu kan aƙida waɗannan bayan Allah nasara ko kuma ahlul kitab yahudu da nasara kar ku manta suna da damuwa a cikin zuciyarsu tsohuwar damuwa wadda suka gado tun daga iyayensu waɗanda suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke tsammanin cewa za a aiko manzo ne daga cikin Yahudawa banu Isra'il yadda Allah ta'ala ya kasance yana yi sai kuma Allah cikin hikimarsa ya aiko daga cikin banu Isma'il Allah ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi annabta ya fifita shi akan dukkan bayi wannan ya sosa musu a cikin zuciya suna jin takaici na wannan kuma ba za su gushe da wannan damuwa ba har zuwa tashin alkiyama wannan yana cikin mafi girman sababi kenan sira ne akadi wato rigima ce ta aƙida waɗanda suke da damuwa game da aƙida ta addinin musulunci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji hankalin masu imani cewa su kula da waɗannan ahlul kitab yahuda da nasara a bisa wannan wato rigima ta aƙida ba za fa ta gushe ba suna wato kai hare da farmaki akan musulmi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku a fili a ɓoye ta hanyoyi daban-daban har sai sun ga cewa a iya aƙidar ko kuma manufarsu sun kawar da ku gabarin imani da Allah tabaraka wata'ala kuma wannan haihata hata hata Allah ya alƙawari ba za a gushe ba ana bauta masa har zuwa lokacin da ya hukunta Allah tabaraka wata'ala sai ya lazina amanu la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun Allah ya siffanta cewa ba su da hankali la yaqiluna dan da suna hankalta abin da yake faruwa a yau a wannan duniya da ya isa ya zama wa'azi gare su zan gaya muku a nan gaba insha Allah ta'ala a takaice yadda addinin musulunci yake samun ci gaba da ɗaukaka da bunƙasa wace ana sa rai nan da shekara a littafin da aka yi nan da shekara hamsin nan da shekara ɗari akwai ƙasashen turawar da za a juya mi yankalibul mizan musulmi za zama sun fi yawa fiye da waɗanda suke ba musulmi ba a littafin da aka yi saboda hisba adadin waɗanda suke shiga musulunci ba wai daga baki ba a'a yan kasar ma yan asalin ainihin wato nasara shi yasa Allah ke ba mu labari dama dai sun saba suna izgili da addini suna musamman aka zo kiran sallah kamar yadda Allah ta'ala ya da labari sai su rika izgili a yanzu hakan nan abin da yake faruwa kenan suna izgili to amma Allah ta'ala sai tuffanta da cewa mutane ne marasa hankali dan da suna hankalta da ya kamata a ce sun riki addinin musulunci da girma da ya kamata a ce sun riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girma da karamci ba dan komai ba saboda tarihi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda kamar da su suka yi ikirari ya fi wato karamci ya fi kyakkyawar wato mu'amala ga waɗanda suke tare da shi musulmi da waɗanda ba su yi ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya bamu labari suna yin wannan ne saboda damuwa a zuciyarsu na cewa sai sun kawar da al'umma annabi sallallahu alaihi da kan aqida ta tauhidi su koma kan shirka kuma Allah ta'ala ya tsare wannan al'umma cewa ba za a gushe fa la tazalu ta'ifatu min hadhihi al'umma ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta yatiya amru Allah wa hum ala dhalik aw hum kadhalik saboda haka alƙawari ne na Allah ba za su iya ba ko da sun yi kokari Allah ya ce ba za a gushe ba ana bauta masa a kan tauhidi kenan a wato asalin rigimar da take faruwa tsakanin al'ummar musulmi da waɗancan mutane rigima ce ta ne ta addini ta aƙida shi yasa suke da wannan damuwa Allah yake ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun ga cewa sun kawar da ku daga ainihin wato addinin Allah addini na gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin mu cewa kada mu rike su masoya kada mu rike su wato na kusa da mu ababan sirrin mu domin ba masoyan mu bane Allah ta'ala ya ce allazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd shashin su ainihin masoya shashe ne kamar yadda yanzu muke gani a tarihi tun lokacin da aka kafa daula ta Isra'il za ga Yahudawa suna da haɗin kai ko nasara ba wa wa'annan mutane kariya amma fa ba su damu da kowace al'umma ba kamar yadda Allah ya bayyana mana dama suna ganin su su ne kan gaba da kowa shi yasa za ga cewa suna izgili da addinin mutane suna izgile da duk abin da yake ba irin nasu bane saboda suna ganin ai su ne wayayyu su suka ci gaba shi yasa zamu gani sun yi rubuce-rubuce musamman mustashriquna a cikin su wayanda suke karanta musulunci da tarihin musulmai suna izgile ga musulmai saboda me suna da wannan alhiq al'aqadi wannan kiyayya ta ainihin wato aqida sannan kuma Allah ya gaya mana duk yadda za mu zauna da su ba za su yadda da mu ba walan tarza anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kenan tsammanin ma wai cewa za su daina bai taso ba domin adawarsu ba za ta bushe ba ba yadda za a yi su yarda da kai inda ya kan addini na tauhidi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu dalilin wannan rigima shine al tarihi wato wata rigima ce da ta samo tarihi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka karanta abin da ya faru tsakanin banu kuraiza da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka haɗa kai da ƙurayshawa cewa su kawo ƙarshen annabi da al'ummar musulmi Allah bai yarda ba Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi da mummunai nasara akan yahudawa ainihin wato ya sa aka gama da banu kuraiza waɗanda suka yi ha'inci suka ci amanar alkawari sannan kuma daga baya aka yi ijla'in ragowar yahudawa ainihin manzan Allah sallallahu Allah ya bamu labari a cikin suratul hashir cewa an kori waɗannan mutane wannan damuwar tana zuciyarsu a yanzu in zaka duba kai googling a cikin google za a ga suna da awar cewa har khaybara a garin madina wai yankin su ne saboda suna tunanin cewa ai su suka zauna a wajen aka kore su to suna da wannan damuwa ta tarihi sannan in ka zo nan kusa za a ga cewa an yi rigima da daula ta turkiyya lokacin addaular Usmaniyya an kori nasara an kaskantar da su suna da wannan damuwa shi yasa suna ganin cewa lokaci yayi su ma da za su kokarin bata tunda suka rushe daula ta ainihin wato Usmaniya khilafa ta Usmaniyya, ba su gushe ba suna kokarin sai sun kawo ƙarshen musulunci amma Allah da hikimarsa Allah ya ce ba zai yiwu ba Allah ya tsare addininsa har tashin alkiyama ba za a gushe ba to wannan kokarin da suka yi ta yi tsawon zamani ba su nasara ba shi yake damun su saboda haka har yau suke suka ga fiyayin halitta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummar musulmai in ka kan tarihi za ga irin nasarori da Allah ya bayar ga al'ummar musulmi akan waɗannan yahudawa da nasara a tarihi na nan kusa ba ma can baya ba wannan yana daga cikin damuwa gare su abu na uku at-ta'assub al waɗannan turawa ko nasara da yahudawa suna ganin a duniya sun fi kowa daraja a tunaninsu saboda haka duk wanda ba su ba suna ganin ya halatta su shiga haƙƙinsa, da cewa suna yin ƙaryar wai kiyaye hurriyatu ta'bir ma'ana wai kare hakkin faɗar albarkacin baki to amma ƙarya suke yi kamar yadda muke gani a yau ɗin nan akwai abubuwan da ba su yarda a taɓa ba idan ka koma za ka yi mamaki in ka duba cewa a yau a ƙasashen turawa baki ɗaya da za ka fito ka ce ƙarya ake hitler bai taɓa yahudu ɗaya ba ko kuma bai kashe yahuda miliyan shida ba to yau ka sani hukunci za a ma a fursuna sai ka ce fursuna akan wannan magana kawai to ba babu hakkin ta'abir kenan ba hakkin faɗa albashin baki tunda ai a hakikarin tarihi ƙarya ne wannan abu cewa an kashe miliyan shida ƙarya ne an yadda dai hitler ya yi adawa da yahudawa don ya fahimci mutane ne marasa kirki makirai ha'inai ya ce waɗannan ba na ƙwarai ba ne shi yasa ya yaƙe su ya kashe wanda zai kashe amma ya kashe miliyan shida ƙarya ne amma duk da cewa ƙarya ce ba a yi baka kai saka faɗa ba in ka faɗa sai a ce ka yi laifi to ai kana da yancin ka faɗa abin da yake so amma ban da wannan amma su suna da yanci taɓa kowa komin darajarsa komin kimarsa amma su ba za a taba yahudawa ba kaga nan za gane cewa ƙarya suke yi sannan a yau din nan a ƙasar faransa da za ka ɗauki tutar faransa ka keta ta ko ka sa mata wuta to wallahi fursuna za ka ci shekara biyar zuwa bakwai akan wannan suna ganin kimar darajarsa to in haka ne a ce akwai abin da ba a taba su ma a wajen abubuwa da dama to dan me za su shiga hakkin wasu su rika taba ainihin abin da ke mai daraja da kima musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga yana cikin wato adawa ce da ta samu tarihi tun baya kuma suke da wannan damuwa har zuwa yanzu abu na gaba shine alkhawfu min al'islam. islam kamar yadda na gaya muku addinin musulunci yana yaduwa kamar yadda bahaushe yake cewa irin yadda wutar daji ke yaduwa a yau a lissafin da ake yi a kasashen turawa inda za ka lissafa adadin waɗanda suke shiga musulunci abin zai baka mamaki musamman tun bayan shekara ta september ta 2001 da aka yi wannan rushe wannan abin na Amerika mutane suna ta kokarin a can kasashen turawa fahimtar musulunci kuma da yawa suna karantawa su fahimta kuma suna yin imani to idan aka kyale aka ci gaba da haka tura suna gani za a wayi gari kamar yadda na gaya muku nan shekara hamsin ko saba'in population na musulmi zai fi yawa a kasashen tura fiye ma da waɗanda ba musulmi ba kuma a yau din nan masallatai suna so su wuce ainihin coci coci yawa a kasashen turawa baki ɗayansu to shi yasa abin yake ba su damuwa suna tsoron cewa in suka kyale suka yi shiru to ko shaka babu addinin musulunci zai ci gaba kuma ya mamaye su baki daya shi yasa suka bullo da wannan hanya ta cin mutuncin addinin musulunci da kuma wanda yake mafi daraja a musulunci annabin wannan addini annabin da Allah ya zaba ya bibita ya aiko shi da wannan shari'a suke ganin in sun bata shi to kuma ai sun bata addinin in aka wulakanta shi ai to an wulakanta addinin wannan yana cikin sabubba da ainihin wato ya sanya suke wannan adawa idan ka koma yanzu za ka yi nazari ka yi googling kamar yadda ake cewa za ka ga ka ce wani suna ya fi yawa a ingila waɗanda aka fi sawa a shekarun nan guda biyu uku biyar za zaga sunan muhammad ya fi yawa bal ba ingila ba hatta rago kasashen turawa sunan muhammad shi ya fi yawa sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai yana cikin abin da yake ba su damuwa da kuma ainihin fargaba suke kokari su bata ainihin wato addinin musulunci saboda su samu hanya ta wato rushe da'awa ta musulunci da kuma batanci ga addinin musulunci ke sa za a ga suna ta gargaɗi tsakanin su in ka koma za a ga da yawa daga cikin jaridu da kuma manya-manyan 'yan siyasa suna fargaba cewa in an wayi gari cewa musulmi suka fi yawa to ba san yadda za su yi a kasashen turawa ba sannan kuma akwai dawafi iktifadiyya wato suna kar manta turawa tunda ba su yarda da aƙida ko addini ba mafi yawan turawa kawai abin da suka damu ita ce duniyar to suna da damuwar cewa ga musulmai da yawa suna hijira zuwa kasashen turawa kuma su ne ainihin wato lebo na turawa hannayen da suke musu aiki mafi yawa yanzu a kasar jamus mafi yawan waɗanda suke aiki a kamfanonin jamus mutanen turawa ne mutanen pakistan ne mutanen turkiya ne da makamantansu to wannan yana da wato ba su fargabar cewa in suka kyale addinin musulunci ya samu karbuwa a tsakiyarsu. to ko shaka babu waɗannan hannaye din da suke musu ayyuka ake samun dukiya za su koma wato su juye against them ya zama su ne suke mallakar arzikin waɗannan ƙasashe jawabi iktisadiyya yana cikin abubuwan da yake ba su damuwa shi yasa a yau ba sa yadda wata ƙasa ta musulmi ta samu ɗaukaka ko ci gaba na tattalin arziki saboda suna ganin wannan barazana ce gare su za a wayi gari an kwace abin da suke tutiya da shi ba su da addini dama ba su da akhlaq ba su da komai banda abin duniya in aka kwace musu wannan to kuma ba abin da ya rage gari shi yasa a yau da kuke ganin cewa an ɗauki mataki wanda a tarihin wannan zamani ko alhazara alhadisa wato ci gaba na wannan zamani da aka faro ba a taɓa yin irinsa ba irin wato wannan eh, janyewa da aka ce a ƙaurace cewa kayan faransa abin da zai babu mamaki shine ya yi tasirin da ba a tsammani kuma duk da cewa dai ƙasashen da ainihin wato suke siyan kayayyakin faransa suna da yawa amma 'yan kaɗan suka ɗauki wannan mataki amma ba ga yadda al'amura suka canza gare su ba kenan wannan yake suke ganin cewa in sun kyale aka ci gaba addinin musulunci ya samu ƙarfi to ba san inda za su sa kansu ba sannan kuma akwai wato abin da ya samo asali daga 'yan mishan da suke munana sifa ta musulunci shine a tasawur al suranta musulunci da cewa addini ne na wato ta'addanci addini ne na zazi addini ne na kaza suna suran tamfinanci ta sura kokarin wato amfani da wannan damar wajen kokarin bata da'awa ta musulunci shine kokarin suranta addinin musulunci da sura ta ko dai ta'addanci ko kuma ana takurawa misali irin yadda yake faruwa a turai suna cewa ana takura wa mata domin su a wajen suna ganin yanci shine kada wanda aka tilasta misali mace ta sa hijabi ko dan kwali suna ga kamar wannan kuntatawa ne saboda haka suna amfani da irin wannan dama wajen suranta musulunci wato tasawur khasi ko kuma tashwi suratul islam bata sura ta musulunci saboda mai a ƙarshe ya zama wato addinin musulunci bai samu karbuwa ba a cikin mutanen su amma abin da zai baku mamaki shine duk da wannan abin da suke bai hana musulunci ya ci gaba ba bai hana musulunci ya yaɗu ba bai hana turawa su ci gaba da nazari da karanta musulunci da kuma karɓar musulunci ba sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyar da ya da shi domin a littafin su da Allah ya aiko da Annabi Musa shine at-Taura da littafin da Allah ya aiko da Annabi Musa Isa ne Injila sai Allah ya yi bayani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai sai dai ne sai Allah ya bayyana dalilin da yasa suke gaba da musulunci ba wai ba su san annabin ne a'a wata manufa ce daban sai Allah ya bayyana cewa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun to wannan fariq sune wa'annan yan mission din suna ɓoye gaskiya ba ta so mutanensu su san waye annabi sallallahu su sun karanta sun sani ba ta so san su waye hakikanin musulmai to hanyar da za su rufe wannan hanya a gane shine su tashwi su munana sura ta musulunci shi yasa za a ga mafi yawan gidajen talabijin ko rediyon su in za su ba da labarin musulmi za ga suna ba da labari ne wanda yake negative ba mai kyau ba akan musulunci da musulmai saboda me yan mishan su ne suka dinga ɓata wannan sura din suna rubutawa kuma suna ƙoƙarin yada cewa addinin musulunci addini ne na ta'addanci ko addini na takura a mata ko na hana yanci da makamantansu amma Allah ta'ala wa ya'ba illa an yutimma nurahu duk da abin da suke a yau ci gaban da ake da shi na ilimi ko kuma abin da suka kago na ci gaba ya zamo wato alayhim ya koma kansu domin duk wanda yake son karanta musulunci zai iya karantawa ta hanyar wannan intanet din ya sa cewa turawa suna shiga addinin musulunci ainihin suna fahimtar menene musulunci sannan kuma Allah ya bamu labari cewa fa suna da hasada kuma dama hasada tana nan tana aiki a zuciyarsu wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran fi hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al bayan gaskiya ta bayyana suna da hasada me hasadar ita ce wata tsohuwar hasada dan me za a zabi wata al'ummar da suke gani koma baya kamar yadda suka ce laita alaina fil ummiyina sabil waye ummiyuna larabawa bare kuma ragowar ajamawa suna ganin ba su da kima ta yaya yau za su samu fifiko a kansu duk wanda ya shiga musulunci to ko shakka babu dole ne ya zamo ya girmama eh, wato annabi sallallahu alaihi wasallam wa bitali ya girmama larabawa domin annabi sallallahu alaihi wasallama balarabe ne daga quraishawa kuma duk wanda yi musulunta ya san kimar larabawa akan ragowar ainihin wato jinsi Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan bayi duk da cewa an fifita larabawa baya nufin cewa ana nufin a jarfatar su a'a a nasaba da annabi sallallahu alaihi ya fito a cikin su saboda haka larabci da larabawa suna da daraja a idan dukkan musulmi to idan musulmi suna girmama su kenan za su samu fifiko akan waɗancan rumawa ko kuma turawa wannan hasadar tana damun su shi yasa suke jin haushi dan me za a girmama ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wanda yake asalin sa ya fito ne daga gidan Isma'il wato annabi Ismail dan gidan annabi Ibrahim alaihi salam ba daga ɗaya gidan ba wanda mafi yawan manzanni Allah ya aiko shi ne gidan annabi ainihin Ishaq dan uwan annabi Ismail shi wannan hasada din tana wato soso a zuciyarsu shi yasa a kowane lokaci suke so su bata ainihin sum'a da surata ainihin al'ummar musulmi saboda haka waɗannan dalilai da kuma wasu dalilai da dama wannan ma ce su ne jigo wanda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani wanda muka gani a aikace a tarihi wanda yake sanyawa waɗannan mutane suna ainihin nuna adawa da gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma al'umma da ke gani kuma a yau kamar yadda na bayyana cewa suna da awar hurriya yanci amma ƙarya ne a yanzu haka a ƙasar faransa mace musulma ba ta isa ta sa ainihin lullubi ba wai hijabi irin namu ba a'a ta rufe kanta kawai a matsayin musulma ce ainihin wato majalisar su ko kuma a tare da kana gwamnati ko kuma hatta a bakin inda ake zuwa bakin ruwa suna nuna adawa mace ba za ta yi shekara ba don me kaga wannan yana nuna tsariya suke batun yanci da suke yi saboda haka abin da ya kamata mu gane shine wannan rigima ba yanzu aka fara ta ba kuma ba za a daina ta ba amma abin da muke so wannan kamar shimfiɗa ce a matsayin mu na musulmi wani mataki ya kamata mu ɗauka domin bayar da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi da bayar da kariya ga wannan addini namu yan uwana mafi girman abin da ya kamata ma'aiwatar a bisa wannan hali da muka samu kanmu a ciki mafi girman mataki da ya kamata mu ɗauka shine komawa zuwa ga addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mai riko da addini da gaske domin wannan shi ike damun waɗancan mutane kuma damuwarsu shine a koyaushe su kawar da al'umma musulmi daga wannan shari'a da wannan tafarki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo mana da shi sannan su mayar da mu kan irin tsarin su na dabbanci kamar yadda malin ya faɗa na cewa su mutane ne da ba su san bambancin dama da hagu ba a rayuwarsu abin da suka sani kawai shine dinari dirham kuɗi kawai da rayuwar duniya ita ce a gaban to amma mu ya kamata mu mayar musu da martani wajen komawa zuwa ga addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wannan kadai ya isa martani gare su ya isa abin da zai ba su takaici da damuwa cewa damuwar su kawar da mu gabarin wannan addini babban misali a wannan kasa ta mu ta Nigeria kar ku ta a shekara ta alif ɗari tara daidai da zarar ya kama dukkan arewacin Najeriya ya zamo karkashin mulkin yi 1900 a yau muna shekara ta dubu biyu da biyu da ashirin kaga shekara ɗari da ashirin kenan shekara ɗari da ashirin a lissafin nasara ya isa a ce ko da bai mai da dukkan mutane kiristoci ba allah kalla an daina yin tutiya da addini amma abin da zai kawo maka ban mamaki shine suna ganin yadda addini kai ka ce jiya aka zo da musulunci kasar nan kai ka ce jiya aka fara addinin nan yana nan sabo fis ban ma yanzu ne mutane suke ƙara kokarin kishi da kuma kokarin fahimtar addini ko shakka babu wannan kalubale ne ga al'umma cewa waɗancan mutane suna ƙoƙari su kawar da mu ga barin addinin mu to kuma Allah ya yi man tawfiki da dacewa gashi muna kan addinin har zuwa yau bal ma yanzu addinin ake ƙara haɓaka shi ake ci gaba musulmi suna nuna kishi da kuma damuwa ga addinin abu na farko kenan abu na biyu yana da kyau a ce a bisa wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musulmi ya zamo suna ɗabbaka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ai da'awar da ake yi ta kaunar manzon Allah ta salama ba abin da zai tabbatar da ita sai bibiyar sunnar manzon Allah ta salama da tabbaka ta aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci wasu mutane suke da'awa cewa suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da su kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim hakikanin kaunar manzo Allah da sallama tana bayyana ne wajen aiwatar da sunnarsa domin tabbaka sunnar manzo Allah da sallama alama ce ta kaunarsa shi yasa wanda yake hakikanin kaunar manzo Allah da sallama za a ga dukkan ɗabi'unsa ya zamo yana koyi ne da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa idan ka duba rayuwar sahabbai za ka ga su ga manzo Allah ta sanya hatta abin da yake na ɗabi'a ma suna ɗabi'antuwa da irin abin da manzo Allah ya dabi'anta da shi anas dan malik Allah ya kare da gare ya kasance yana son ya ci in an kawo abinci ya ga akwai kabewa yana ce shi ake mamaki yaya kake bibiyar ka bai ce saboda na ga manzon Allah suna salama yana bibiyar ta wato hatta suna kokarin tsadin ko da yake abin nan wato hali ne wanda yake jibilla dabi'a mutum kana son kaza ba in dai manzon Allah yana so za a ga suna dan me saboda kaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu abdullahi da umar wata rana ana halin tafiya tsakanin maka da madina sai ya rage wani waje ya sauka akan dabbar sai kewaya bayan wata bishiya sai i dawo mai ruwa yake cewa sai na tambaye shi ce me kai a can yace na ga manzon Allah suna san da muka zo wannan waje ya sauka akan sa ya je can ya kewaya shi yasa yi haka ka duba dai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da yake na dabi'a ne ina ga kuma abin da yake na shari'a ne to wannan shine kalubalen dukkan bakin cewa kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da'awar da ake yi ta cewa kai kana kishin ainihin addinin sallallahu da salama to babban abin da zaka yi tabbatar da haka shine tabbaka sunnar ma'aikata sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da sa wannan abin da yake faruwa sai ya zamo aka ce ga su waɗancan azzalumai waɗanda suke turawa suna ganin cewa yin hakan zai sa ya ɓata ainihin musulmi ko ya bata addinin annabi sallallahu alaihi abin da zai bada mamaki sai ya zamo akasin haka a yau muna ganin musulmi da yawa waɗanda ma wata kira ba su damu da addinin ba amma wannan abin ya jawo hankalinsu sun jawo kan tunanin cewa lalle mutu musulmai ya kamata kada su kyale a rika taba musu addini a rika taba abin da ya fi kima da daraja a cikin addinin kaga kenan idan an yi mana haka ya kamata mu mayar da martani da komawa zuwa ga shirye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka kasance yin haka zai kara mana wato riko ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiriyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi domin hakkin manzon Allah akan mu mafi girma shine wato bayan bayyana kaunarsa a cikin zuciyarmu sannan mu ɗabbaka sunnarsa a fili kowa ya gani wannan alama ce ta nuna muna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma bayan wannan mu yawaita karanta sirar shi a majalisanmu ba wai irin yadda wasu suke yi sai su ɗaya a shekara za a tuna cewa ai manzon Allah salama a wannan wata aka haife shi a yi biki a tuna ba a'a duk ranar Allah za ta fito ka tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ranar Allah ka tuna da cewa Allah ya zaɓi manzon Allah salama ya ta shi ya aiko shi da shirya ka tuna wannan ka yi riko da abin da manzon Allah ya zo da shi in ka wayi gari alamar tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kana farkawa daga barci ka zauna a shimfiɗar kana miƙewa sai kai addu'a tashi daga barci alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi kaga wannan daga farkawa ka tana da wa da don shi ya koya maka wannan haka in ka zo kwanciya bayan ka gama dukkan yini kana kwanciya ka kwanta bayan ka na dama sannan ka yi addu'a addu'ar wannan yake tsakanin tashin da kwanciyarka duk kana tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka haka nan abin da yake tsakani in kasuwa kake zuwa in sana'a kake yi kullum yani murtabi kana haɗe da mai manzan Allah ya koyar mai manzan Allah ya suna salama yayi anan haka za ka yi rayuwarka wannan shine alamar gaskatar cewa kana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai to ɗaya a shekara ka yi biki ba ka bar tarihi su ka yi fira a'a fira kullum a karanta wannan kuma kalubale ne ga ɗan uwa a kowane majalisi ya kamata a sa ainihin sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tarihul islam domin muna bukata mu ƙara sanin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu wannan zai kara ijlali da girmamawa ga matsayinsa a cikin zukatanmu sannan mu san tarihin magabatanmu tun da kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai da asba'u tabi'aina da waɗanda suka biyo baya har zuwa wannan zamani wannan zai kara mana wato girmama addini da kuma sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ya zo da abin da yake mai girma ya zama muna kimanta matsayinsa da darajarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mu in wa a takaice waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata ya zama shi ne rinta fa'ilin mu ma'ana reaction da za mu yi ga waɗancan mutane amma fita ne zanga zanga mu ɗauki kwalaye wannan wani abu ne wanda yake dama ba mu muka asalin addinin ma bai san da shi ba eh wasu suna gani hanya ce da za mu nuna damuwar mu amma wannan mutum ya ɗauki wannan kwalin yana nunawa alhali a jikinsa in ka kalla babu alamar sunna manzo Allah sallallahu alaihi an yi ba a yi babu ma'ana a cikin wannan daga kwali da kewaye gari da yin wato hargowa da makamantan wannan wannan ba shi bane ba ita ba sai hanyar da ta fi dacewa mu bayyana damuwar mu ga waɗancan mutane a'a mu koma zuwa ga addini mai riko da shi daga gaske mu koma zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi mu aiwatar da ita a fili ta rika ganin cewa yanzu ne ma muke yin addini wannan kuma zai ƙara bakarta musu domin abin da suke so Allah ya gaya mana na ku min da imanikum kuffaran hasadan min yawmikum hasada dan ne zaka zama imani shi yana kafirci dan ne zaka zama kammalalle da makarimun akhlaq shi kuma yana kamar dabba yana tafiya karara yana fitsari a tsaye bal ma yana kan fitsarinsa kar kuma ta wa turawa ta kai ga cewa can fitsarin suke yi ko dabba baya shan fitsarinsa kamar yanzu tura saboda lalace waɗannan mutanen har tarawa suke a park park biyan ka suke in za ka yi bawali domin su taimi fitsarin da su kuma mai da shi su yi abin nan su dawo ana ta saboda irin waɗannan mutane wai su ne suke taɓa darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda idan yanzu ka buɗe ka karin tarihin Faransa kamar yadda suke faɗa ba ƙasar da ta fi wari in ka tashi tura irin Faransa saboda yawan wato ƙazantar su da lalacewarsu da irin fitsarin suke a bakin titi da makamantan amma waɗannan mutane kaskantattu wai su suke tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata mutane mu gane cewa hayaniya da irin waɗannan ba su bane hanyar rabbi a'a mu koma mu yirko da addini da gaske mu ɗabbaka sunna da gaske mu koma mu karanta tarihin manzo Allah da sallama tarihin sahabbai da magabata na gari wannan zai ƙara mana ka addini din Allah shi yayi alkawari wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum la yastakhlifannakum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي شرع لهم وليبدلنهم من بعد امنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كنا القورن الله akan izza da buwaya shine wannan aya alƙawarin Allah shine in an dawo an tsaya akan gaskiya to wannan buwaya da izza da suke ga suke da ita yau Allah zai bayar da ita ga masu imani irin yadda ya bayar da ita ga mutanen farko kenan wannan ce hanya da za mu bi domin mu yi raddi ga waɗancan mutane da hayaniya da wato hargowa da kewaye gari ba ba shi bari ba ita ce hanya mu dawo mu mu yi mu riko da addinin mu mu tsaya ta hanyar gaskiya mu cika wannan alƙawari na Allah imani da aiki na kwarai wa allazina amanu wa amilu salihati minkum al imani da aiki na kwarai in kun yi Allah ya ce ya alƙawari zai ba mu istikhlafi a bayan kasa ma'ana ya mayar da kasar ta zama tamu dama ya inna qadda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi Allah ke ba da kasar kuma ya alƙawari in mun dawo hanya ta daidai to Allah zai ba mu maiwa mu ne alibobi da zai ba mu ya gadar mana da kasar mu rayu a cikin ta kuma zai ba mu aminci da kariya mu bauta masa babu shirka saboda haka ah, zan yi kira ga 'yan uwa masu sauraro na cewa muna da kalubale mai girma a gaban mu. ko shakka babu da waɗannan mutane suke yi yana sosa mana zuciya amma yaya ita kamata mu ɗauki mataki mai rabi shine abin da na faɗa daga nan za mu fara gyarawa in mun yi to Allah ta'ala sai ya kaskantar da su kuma sai ya ɗaukaka darajar mu a su da abin da suke da'awa da shi na mallakar duniya ba nasu bane a hannun Allah ne Allah zai kwace ya bamu domin kasa ta Allah ne amma yadda muke rayuwa yanzu mun yi nesa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ma waɗanda suke cewa musulmai ne kana ganin waɗanda suke fito na fito da sunan manzo Allah ta sallama suke ma taɓa darajar ma ita ta sallama to wannan al'umma ina za ta je babu inda za ta je kenan dawowa ka hanyar gaskiya tsayawa ta hanyar alkur'ani da sunna manzo Allah ta sallama shine zai ba mu daukaka shine zai ba mu karfi shine zai turmuza hancin waɗancan mutane makiya su ji babu daɗi su ji takaici in ba ku manta ba Allah ya kaskantar da wannan mutumin makarantar a wannan watanni biyu da suka wuce ko uku ya fito yana jirgin musulunci amma wata tsohuwa mai shekara saba'in da biyar da aka kama ta a mali wata bafaransiya tana dawowa ya shirya zai karɓe ta yana jin cewa ya kwato ɗaya daga cikin 'yar ƙasa domin ya yi amfani da wannan wajen siyasa kawai sai ta ce la ilaha illallah wallahi mutumin nan fit da zai yi a cikin ya bai yi ba saboda bakin fit bayanin da zai yi da take na musulunta kawai sai dai fasa bayani wani ke nuna ma irin adawar da ke zukatansu wani ke nuna maka yayyar addini da yake zukatan to amma ga irin aikin da Allah yake subhanahu wa ta'ala yana yada addinin sa tsohuwa yake shekara biyar. kuma kama ta akai amani shekarar ta biyu na tsamma a cikin a wani wayancan mutane suka kama ta ta zauna shekara biyar amma da ta dawo sai ga ta dawo cikin ƙoshin lafiya ta ce ba abin da aka ba ta ce kuma na ma musulunta dan shekara saba'in da biyar wa zai ce lissafi ce ya abin nan bai ba yaro karami ba kuma ta bayyana irin ta na musulunci wannan yake nuna mana cewa addinin musulunci yana da mustaqbali mai kyau amma musulman ne ya kamata a ce sun gyara ainihin tafiyarsu game da addinin nasu su riƙe addini da gaske su aiwatar da abin da Allah ya ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar sun yi haka to wanda zai kara izza da buwaya ga addinin kuma waɗancan mutane sai dai su yi bakin ciki amma wa ya'ba Allahu illa an yusimma nurahu ko da sun ki Allah zai ya cika wannan haske na addini ainihin da kin ne ki ko da san mai so haka Allah ya alƙawari Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci Allah ya ɗaukaka sunan manzon Allah ta Salama. waɗannan mutane da suke kiyayya da gaba ga musulunci Allah ka gamfi Allah ka yi mana magana Allah ka kaskantar da su Allah ka nuna mana karshen su Allah kada ka ba su nasara bisa abin da suke aikata mana cikin musulunci Allah ka mayar da kai da su kansu Allah ta'ala ka kaskantar da su Allah ka warga da dukkan wata dabara da suke a kan al'ummar musulmi Allah ka ɗauka wannan addini naka wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله جافت مالا جزاك الله waɗannan 'yan takaitattun daƙiƙoƙi malam ya yi amfani da su wajen fa'idantar da mu fa'idodi masu yawa malam ya mana ishara zuwa ga asalin abin da ya jawo dagar bahaushe yana da karin magana wai da biyu an da kiburi da rani ya ce laifin damuna ne duk wannan zarya da sabatta juyeta da ɗauki ba daɗi da ke gudana tsakanin kafirai da musulmai wajen takala da tsokana da lakatar hanci da suke mana abu ne wanda malam ya mana ishara zuwa gare shi a farkon farawa da cewa ba sabon al'amari ba ne kuma ba za a daina ba to amma duk da haka addinin musulunci bai ce mana kuma mu zira musu ido ba Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana mutanen nan ba masoyanmu ba ne kuma ba za su taɓa sanmu ba ba kuma masu yi mana fatan alkhairi ba ne kuma ba za su taɓa yi mana ba a cikin ayoyi masu tarin yawan da sun fi shurin masaƙi a cikin alkur'ani mai girma kaɗan daga ciki ubangiji yana faɗa don mamakin halayyar wasu daga cikinmu tare da wannan ƙiyayya da wannan zaman 'yan marina da wannan hamayya da magauta suke nuna mana amma ka samu waɗansu wai duk da haka su masoyansu ne duk da haka ababen faranta rai ne a gare su abokan cinsu ne abokan shansu ne kai abin da ya fi wannan taɓewa da hasara sukan iya faɗa da 'yan uwansu a kansu a lokacin da su ba sa ƙasa a gwiwa ba sa jin kunya ba sa jin nauyi na duk lokacin da aka fito aka tambaye su me suka fi ƙi su ce musulunci da musulmi ubangiji subhanahu wata'ala yake ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum abin mamaki wai ku ne nan kuke son su su ko ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku dan son zaman lafiya duk littattafai kuka ce kun yarda da su kun yarda da Attaura kun yarda da linjila kun yadda da naku ƙur'anin don dai ka a raba kai a haɗa kai a tafi tare bal a wajen musulmi da za ka ce ka yadda da ƙur'ani ba ka yadda da attaura ba ko linjila ba ka zama musulmi ba da za ka wulakanta attaura ko linjila hukuncin kisa ne a kanka kamar yadda in ka wulakanta ƙur'ani za a kashe ka da za ka taɓa martabar wani annabi daga cikin annabawa ba wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Ka yi ridda hukuncin kisa ne a kanka Don Allah wanda yake da wannan aƙida shi ne mai son zaman lafiya da haɗin kai ko shi ne fitinanne mai tada zaune tsaye to wannan shi ne koyarwar da addinin musulunci ya yi mana mu mutunta dukkanin mai mutunci mu daraja dukkanin abu mai daraja kai abin da zai fi baka mamaki addinin musulunci hatta shirbuce da abubuwa na soki burutsu da harbata mati wanda za ka ga maguzawa da waɗanda suka sauka daga kan addinin asali suke yi da sunan ibada Allah yake kar mu takale su kar mu taɓa musu su gunki da ka tabbatar da cewa gunki ne aikin banza ne sassaƙa shi aka yi amma aka dawo ake cewa shi yayi halitta shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai kashewa shine mai rayawa ubangiji yace mutanen da suka ce hakan ga gunkinsu kada ka taba musu gunkin ka kyale musu kayan su ka kau da kai ga gaburansa ko da kai a zuciyarka ka san ƙarya ne ba abu ne mai daraja ba amma kada ka wulakanta musu shi dan me dan a zauna lafiya ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ubangiji ce kada ku zagi abin da maguzawa suke kira suke bautawa da sunan Allah ko ma menene wannan abin dan gudun kada su zo su rama akan Allah da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku sani ku ƙara sani ku ku ne mutanen ƙwarai ku ne yan halal ku ne masu son zaman lafiya ba ku ne masu tada zaune tsaye ba babu mai tada zaune tsaye sama da wanda zai ɗauki abin bautar mutane ya wulakanta musu shi ya zage shi babu mai son tada fitina da tada zaune tsane da tashin tashina sama da wanda zai ɗauki abu mafi kima mafi daraja wanda shi ya sani har a zuciyarsa haka ne sai dai kawai saboda rashin rabo amma ya wulakanta wannan abin ya musguna masa ya kaskantar da shi Allah subhanahu wataala ya gaya mana zamu ta jin irin waɗannan abubuwa amma mafita shine abin da malam ya gaya mana a cikin lakta la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kasira. wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur ubangiji ya ce zamu ci gaba da jarraba ku cikin dukiyoyinku za mu ci gaba da jarrabarku a cikin rawukanku kuma za mu ci gaba da jarrabarku ta hanyar maƙiyasi ta gaya muku baƙaƙen maganganu wata rana su zagi Allah wa ƙalu ta kaza Allah walada wa ƙalatul yahudu yadullahi Magalula, laƙad sami Allah qawlan ladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wani lokaci su gangaro su dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zage shi su gaya masa baƙaƙen magana ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun wa qalu ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun sai ta cin mutuncin annabi sai ta bata masa rai ba don kome ba sai don mu mu ji haushi ranmu ya ɓaci domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ba abin da musulmi yake so a duniya sama da Allah sama da manzan Allah da ka taɓa masa wannan ya fi taɓa masa dukkan wani abin da kake iya taɓa masa a rayuwa ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم tun bai zama annabi ba aka gaya masa cewa hanyar da zai biyo akwai kalubale akwai adawa akwai hasada akwai kyashi akwai yarfe a hadisin waraka lokacin da nana khadija ta kai shi wajen waraka bayan waraka ibnu naufal sai da ya gaya masa yace ya laitani fi hajaza ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka yace kash ina ma ina matashi dan bana bakwai ina ma dai zan kasance ina da rai lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garinku a lokacin nan a makka babu wani mutum ɗaya da yake da faɗa aji yake da haɗuwar kan mabiya manya da yara da matasa da 'yan gari da baƙi da maza da mata irin manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne in ya faɗi magana kowa yana yadda shi kaɗai ne kowa ya lamunta ba zai masa rashin adalci ba domin larabawa junansu in rigima ta kaure su sukan zo wajensa su ce duk abin da ya yi shi ne tun yana yaro ƙarami kuma in yi hukunci su ce razina bil amin mun yadda da abin da amintacce ya yi shi kaɗai ne mutumin da hatta makiyansa sun yadda su ɗauko kuɗi su kawo masa ajiya don sun san sisun kwabansu ba zai ciwo ba ba zai ciwon kai ba wanda mun sani a lokacin da manzo Allah zai yi hijira sun shirya za su kashe shi fa a dare gaggagangan waɗanda aka zaɓa su zo su haɗu su yi masa dukan gaba ɗaya kuma akwai manya-manyan kuɗaɗensu a wajensa don Allah in ni ne in kai ne ka ji wani zai zo ya farma kuma ga kuɗinsa aljihu aljihunka ba sai kai guzuri da su ka ƙara gaba ba sai kai abin da ake cewa raba arni da makami mama za Allah bai yi haka ba sai kira ɗan baffansa Ali bin Abi Talib ya ce zauna ka raba musu hankali dan sun sa ana lura da makwanci na idan suka gane makwancin ba komai ba na nan to za su ba zama nema kaga kila mu iya haɗuwa ni kuma in na fita to amma raba musu hankali kwanta a nan su rinka ganin kamanni ne to sannan ya ce cikin waɗanda za su zo neman nawa akwai wani ga kuɗinsa in ya zo in bai ganna baka ce to ga kuɗinka akwai wani in bai ganna baka ce ga kuɗinsa ba shi da aka warka yake gaya masa duk wannan ƙaunar da suke maka da duk wannan soyayyar da suke nuna maka watan wata rana su za su kore ka to wannan sai ta da hankalin annabi ya ce awa mukrijiyahum yanzu wannan duk wannan da suke mun za su kore ni za su kyamace ni za su rinka min yarfa da gaba da hasada da kiyayya sai ce lam ya'ti rajulun bi misli ma ji'ta bihi illa udiya kwantar da hankalinka ba wani ɗa da ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face soyayyar da ake masa sai ta rikide ta zama me ƙiyayya. wannan ɗabi'a ce ta gaskiya ɗabi'a ce ta addinin annabawa sun ga ire-iren wannan ba ɗaya ba ba biyu ba shi yasa Allah in ya rarrashi annabi in ya rarrashi annabi sai ce fa in kazzabu ka faqad kuzziba rusulun min qablika in yau sun ce ƙarya kake kwantar da hankalinka annabawa da yawa an ce ƙarya suke kafin kai mutuwar yawa ce kaka annabawan nan ba su gaza ba ta fuskar kawo hujjoji da dalilai ba su yi wani abin laifi da aka ƙure su ba ko suka yi abin kunya ba da za a yi musu terere a'a ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir kowane annabi sai da ya kure mutanensa ta fuskar hujja sai da ya kure su ta fuskar haƙuri ta fuskar kyawawan ɗabi'u ta fuskar tausayi amma duk da haka yadda zaka gane arne ba ɗan halak ba ne ba ɗan alƙawari ba ne duk alherin da ake musu a ƙarshe irin wannan abun suke wa annabawa shi yasa Allah duk haƙurinsa a wani waje ya ce fa'afu wasfahu hatta ya ce Allahu bi amri wal ya'fu wal yasfahu amma duk da haka sai da Allah ya nuna mana la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma arni in ya tashi iskancinsa baya tuna wani alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da mumini baya tuna wata alaka ta jini baya tuna wata alaƙa ta kasuwanci sai dai in arnancinsa bai motso masa ba duk wani alkawari zai sa kafa ya shure ya take ya yi rashin mutunci ubangiji subhanahu ta'ala ya ce inna sharar dawabi inda Allah kafaru minhum fi marratin ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal la ba ba su san manza Allah ne ba a yau in wani ba yahude zai baka labari akan manzo Allah sai ka sha mamaki ubangiji ya tabbatar musu da haka ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da haka sun san manzo Allah ciki da bai ta fuskar kyawun ɗabi'a cika alkawari mutuntaka tausayi amana dukkan abin da kake iya faɗa Fama amma dole dole kamar yadda malam ya gaya mana waɗansu kudirce kudirce ne a zukatansu na kiyayya da gaba waɗanda ba za su taɓa dina su ba har abada su ne manzan Allah hasadar ya zai ya zama cikamakin annabawa limamin manzani alhalin shi ba ba yahude ba ne ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستبتهون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده فضاءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب محين Allah ya ce kafin manzan Allah ya zo littafin attaura ya zo musu a taura ta gaya musu za a yi annabin ƙarshen zamani ga kamanninsa ga kamanninsa amma ba ta gaya musu ƙabilarsa ba to sai suka yi ta da fatan ina ma ya zama ɗan cikinsu yayin da kuma kafin zuwan annabi saboda sanin darajarsa da martabarsa a wajen Allah har in za su yi faɗa da maguzawa sukan yi tawassuli su ce ya Allah dan annabin da kai alkawarin za ka turo shi a ƙarshen zamani ka gaya mana a attaura ka sa nasara akan waɗannan maguzawan wannan shine abin da malaman tafsiri suka fassara wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ay yastansiruna bi maji'ihi al kufar saboda su a addinin su tawassuli da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaizun sai Allah ya ce amma falamma ja'ahum ma arafu yayin kuma da abin da suka san shi din ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa bala'anatullahi alal kafiri na tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai Allah ce tir da abin da suka saiwa kansu na sai sun jazare da ma'aikin Allah kuma su wa abin da Allah ya saukar saboda tsabar kiyayya da kyashi na danne Allah zai saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayinsa su dolensu annabin ƙarshen zamani ya zama yahude in bai zama yahude ba to ayaga kowa ya rasa ɗan ayaga ne na gaske nula la'anannu malam ya mana ishara zuwa ga wannan la'antacciyar ƙasa ba ma la'antar dukkanin ba faranshe amma muna la'antar wannan ƙazamar ƙasa ta faransa da shugabanninta wanda ko da ba don wannan ba yana da kyau a ce wani lokaci masana tarihi su zauna su karantar da mutane wai wane ne baturan faransa ne kamar yadda na faɗa a cikin hudu ba wato baturan faransa ko a cikin turawa ma'ana ko a cikin arna arne ne ko a cikin ƙazamai ƙazami ne misali na kusa ɗan ƙaramin takadiri ka kalli duk ƙasashen da faransa ta yi menene ta su duk wata ƙasa da faransa ta raina sai ka samu wannan ƙasar fitsararriyar ƙasa ce ba wai don mutanen suna son fitsarar ba sai don an tirsasa musu fitsarar yan shekarun baya na je togo ranar juma'a na shiga ƙasar togo lume sai aka ce mun malam gobe lahadi da litinin ba a fitowa da safe na ce saboda me suka ce ai ba za ka so ka ga garin nan ba da safe saboda doka ce da maza da mata gandan gandan za a fito tsirara kai babu dan kwali da ɗayar rigan nono wai ana zagaye gari ana motsa jiki in dai ɗalibin makarantar boko ne kai kowaye kai sai kai wannan tun daga jami'a har zuwa sakandare suka ce wannan dalilin ne ya sa musulmi ‘ya'yansu ba sa iya sakandare daga firamare suke aurar da su saboda inda yaka za ta shiga makarantar gaba da sakandare su wannan ita ce dokar ƙasa a sabar da lahadi sai ta fito wannan tsirarar an yi wannan guje-gujen da ita a cikin gari a ƙasashen faransa za ka sha mamaki zina ba komai ba ce ba cikin shege ba komai ba ne ba don koyo sai don wannan iskanci da wannan lalatacciyar ƙasa la'antacciyar ƙasa take koyar da mutane sannan ƙasar faransa matsiyaciyar ƙasa ce duk ƙasar da take mulka taska mai ake cewa kaska ce raƙu mai jini kaska ce raƙu mai jini duk ƙasar da take eh, mulka sai ta tatse ta ta tatse ta ta matse ta kai a takaicen takaicewa duk faɗace-faɗacen da ake yau a afirka ta yamma faransa ce kuma fada ne na neman abin duniya hatta boko haram wannan da kuke ganin ana faɗa rurrufawa ake yi amma shegu su ne an tattu to da ka karar da alkunyar da kau da kan da kawaicin ya yi yawa tsoron me muke yi kuna da wuta kuna da aljanna ne ba abin da kuke da shi ba abin da kuke da shi mutuwa ce in kun yi wa wani barazana da ita kuma ba ku wuce ta ba kuma ba wani wanda zai mutu ranarsa ba ta ba amma ku zo a yi taimako kawai ce a yi ta kau da kai a yi ta kaza a yi ta kaza sai kai mutane bango kuke yi kuma kamar yadda malam ya faɗa ubangiji ya faɗa duk wannan iskancin da za su yi za su kunyata suna ma kan kunyata ga babban abin da malam ya cika mana da shi na ƙarshe na abin kunya a mali ƙasar mali wanda kwanan nan faransawa suka shiga ƙasar mali a shekarun baya suka yi faɗace-faɗace da abubuwan da suka ga dama su yi na rashin mutunci da sunan yaƙi da ta'addanci to a wannan lokacin sun tura da 'yan leƙen asirin ƙasarsu a nan ne aka samu wata dattijuwa ta je ƙasar mali shekarar ta saba'in da biyar aka kama ta a ƙasar mali aka ɓoye ta a wani waje shekara biyar suna neman ta ba su ganta ba sai daga baya suka ganta sai suka shirya ranar karɓarta jakadan ƙasar mali zai zo ministan harkokin eh, jakadan faransa a mali zai zo ministan harkokin waje na faransa zai zo su za su bikin karɓarta da aka zo sai aka ce a ba ta lasfika ta yi magana ta yi godiya da ƙoƙarin da ƙasar faransa ta yi na tota kuma ta yi alawa dai da waɗanda suka kama ta da kaza da kaza dai da ta karɓi lasfita sai ta ce to ni lafiya ta kalau a tsawon wannan shekaru da ba a ganni ba lafiya ta lau ta ce kuma ni na ga addinin shiga na ga gidan zama wai zama das mai naƙuda ta samu katifa mutu tare ba kuma takalmin kaza ba fita shiga sojan badakkare ta ce ni da barin mali ba wannan maganar kuma ni addinin musulunci na gano shine addinin da ya kamata in rayu ina tubawa Allah ma na ɓata shekarun da na yi ina bautar faransa da sakarci da shashanci a ƙarshe abun kunya ministan harkokin waje na faransa zamewa ya aka neme shi aka rasa a taron saboda shi zai wakilci shugaban ƙasa ya magana da yawon ƙasar faransa amma bai san me zai ce wannan matan ba fa haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ba Allahu illa ay yutimma nurahu walau karihal mushrikun ubangiji madaukakin sarki ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun zan kirawo malam Yahaya wanda shine zai mana zamiya ta wannan lakta da malam yayi mana da fatan Allah subhanahu wata'ala shi ma ya masa jan gora malam Yahaya shehu mai mota falyatafaddal mashkuran wa ma'jura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to abin da za a faɗa a ɗan wannan taƙaitaccen lokaci malam ali yunus allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi ya faɗa sannan kuma malam lawan allah ya ƙara masa lafiya ya yi sukuwa ya yi turjiyar kawai sai dai rike madokin ya sauka idan muka duba za mu ga cewa kulasa duk bayanin ko saƙon da ake so a isar mana shine irin kiyayya da kuma ƙalubalen da yake gabanmu a kan makiyanmu. domin babu wani maki da ya kai maki na addini maki na addini shine hakikanin maki yanzu dai abu ya fito mana fili domin iya makiyin musulunci iya abin da zai wa musulunci kenan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da za ka yi wa musulunci sama da wannan na ƙiyayya to amma kamar yadda malamai suka gaya mana a baya wannan shi ne gishirin tafiya da haka aka faro kuma haka za a ci gaba haka ake yi yanzu kuma haka za a ci gaba wannan kuma ba zai hana musulunci ya ɗaukaka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin zai ɗaukakan ba babu abin da zai hana Allah maɗaukakin sarki yana cewa waka zalika Allah ne kulli nabiyin duwan minal mujire waka kafira kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi abokin gaba daga cikin mujirman mutane duk lokacin da annabi ko manzo ya zo za ka samu mujirmai masu laifi na wannan lokacin su ne suke gaba da shi suke gaba da da'awarsa suke gaba da duk wanda ya bi shi to amma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da wasu abubuwa guda biyu sai ce waka fabi rabbika hadiyan wa nasira tun daga wancan lokacin zuwa yau dukkanin waɗanda suke gaba da musulunci ko suke gaba da manzanni ko da awa ta manzanni hanyoyi biyu suke bi gurin yaƙar manzannin ko yaƙar addinin da suka zo da shi hanya ta farko shine hanya ta ɓatanci batanci musamman batanci da baki a yi zagi a yi batanci a yi sharri a faɗi munanan kalamai ga annabi ko ga musulunci domin duniya ta kyamace su tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin kalmomi waɗanda suke na cin mutunci kalmomi na kyama wanda za su janyo a kyamaci wanda aka siffanta shi da wannan kalmomin ba wanda ba su gaya manzon Allah sallallahu alaihi ba duk abin da za a faɗa a yanzu bai kai abin da aka faɗa a baya ba sun siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hauka tare da cewa shi ya fi kowa hankali sun sunfanta manzon Allah alaihi wasallama da sahir mai sihiri alhalin ya zo ne domin ya kau da sihirin ya kafa tauhidi sun sunfanta annabi sallallahu alaihi wasallama da bokanci alhalin shi ne ya zo ya kau da bokanci sun sunfanta shi da mawaki alhalin tun daga tasowarsa Allah ya sa masa kyamatar waka duk wani sifa wadda take mummuna sun sunfanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi amma wannan bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci duniya ba kafin a ce manzon Allah ya bar duniya sahabbansa sun bar duniya musulunci ya je ko'ina a duniya duk wannan batancin da ake bai hana nasarar ba to haka kuma abin ya ci gaba da tafiya duk wanda ya zo da da'awa bisa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya gamu da wannan irin kalubalen har zuwa yanzu za mu ga cewa tun daga suka fuskanci musulunci yana keta garuruwan da suke yana keta cikinsu suka yi tunani nan gaba ba su da wani ƙalubale a gabansu sama da musulunci suka fito da hanyoyin yadda za su ɓata musulunci kamfen na batanci ga musulunci ta'addanci terrorism terrorist kaza duk abubuwa haka ake ɓatanci to wannan shine dama su ta farko da suke ƙoƙarin su yaƙi musulunci ko su yaƙi da'awa ta annabawa ko da'awa ta gaskiya hanya ta farko shine batanci. hanya ta biyu idan batancin ya ƙiwa an ɓata an ƙi a batu to sai su koma kuma su ɗauko ƙarfi na makami ta yadda za su yaƙi annabin ko za su yaƙi manzan ko kuma za su yaƙi addinin to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin sai yace wa kafa bi rabbika ka ya isa ya zama hadiyan mai shiryawa duk batancin da zafi da baki su bata annabi ko manzo ko kuma mai da'awar bin manzo da annabi Allah maɗaukakin sarki sai ya tabbatar masa da shari'a duniya ta ganta kurkuru tare da shi kamar yadda lokacin da suke ƙoƙarin ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kansu kuma su suke wanke shi domin ka zo ka ce ha'ili ne makaryaci ne kuma ka zo ka yi rigima ya yi sulhu ka karba ka zo ka ce mahaukaci ne sannan ka kasa bawa duk wanda ka yarda da su masu hankali ka kasa ba su ajiyar kayanka ka zo ka bashi ashe shi ka yarda shi ya fi kowa hankali don haka duk yadda suka kai da wannan sai ubangiji ya zama hadiyan lokacin da suke kokarin batanci ga annabi lokacin da suke kokarin batanci da musulunci lokacin kuma Allah yake haska musuluncin mutane suke ganin shiryarsa to idan wannan hanyar taƙi sai kuma su bi hanya ta bi shine ɗaukan makami domin su kau da musulunci to a nan kuma shi ne Allah ya ce wa nasiran shi ne kuma mai da nasara lokacin da suka yi ƙoƙarin ɓatanci da manzon Allah bai ɓatu ba ƙarshe mai suka yi sai suka ɗauko makamai suka fito domin su yaƙe shi aka yi badar aka yi uhud aka yi kaza duk Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara to wannan hanyoyin guda biyu ba za a ƙara na uku ba su ne hanyoyin da makiyan musulunci suka yaƙi musulunci da su a baya su ne kuma hanyoyin da suke amfani da su gurin yaƙan musulunci a yanzu kuma su ne hanyoyin da za su ci gaba da yaƙan musulunci da su nan gaba ashe kaga musulmi suna da hanyoyi guda biyu gurin ba wa kansu kariya abu na farko dole musulmi su tashi su yada musulunci su faɗi kyan ɗabi'u na musulunci domin mafiya yawan mutane da aka je aka ɓata musu musulunci wallahi ba su san shi ba idan aka gaya musu ga musuluncin za su gane shi kuma za su karɓe shi za su san cewa shi ne addinin da ya cancanta ɗan adam ya yi don haka wannan ƙalubale ne a kan matasanmu kullum sai ka buɗe waya ka shiga social media a wannan buɗe wayar da kake yi da fastin da kake yi yaushe ka taɓa yin postin kake bayanin kyan musulunci ka yaɗa wa duniya ta gani yaushe ka taɓa fastin kake bayanin kyawawan ɗabi'u na manzon Allah da yadda ya rayu ai tarihi ba ɓoye yake ba idan ka zo ka faɗa ka ce ga yadda manzon Allah ya rayu wani wanda aka batanci ga manzon Allah a gurinsa ya kalla to ka samar ya tashi tsaye ya binciki tarihi duk kuma wanda zai binciki tarihi sai ya ga gaskiyar abin da aka faɗa ko sama da haka ta aka ƙari gare mu mu tsaya mu rubuce-rubuce da dukkanin yaren da Allah ya hore mana kai idan ma da hausa za ka yi rubuta da hausa ka nemi wani ka ce yi min translation into english ina so yada ila mutanenmu wanda suka iya faransanci su yi rubutu da faransanci su faɗi kyawawan ɗabi'u na manzon Allah waye manzon Allah menene musulunci su yaɗa faransawa su gani ai makaran ya makara ai sunansa ya makara shi sai yanzu ma ya fito da mai tasafi ba abin da zai iya yi wannan duk wannan surutan da wofi yaƙi ne ya ci shi yaƙi ya ci maza ai annabi sallallahu alaihi wasallama a hasiduhu mutli mai masa hasada ya dai mutu amma ba abin da za ka yi ka cutar da shi dukkanin yahudi da nasara da duk yayyar da suke kamar yadda a gaya mana a baya cewa hasada ce ku sani cewa tsohuwar gaba ce kamar yadda malam ali ya faɗa sun karanta a littattafansu tunda su ahalil kitabi ne wanda ba a yi wasu mutane wanda Allah ya aiko annabawa da manzanni da yawa sama da cikinsu ba sun rayu da annabawa da manzanni da dama sun rayu da littattafai da dama suka littattafan da suka gabata a cike suke gurin bayanin annabin da zai zo ƙarshen zamani bayaninsa aka yi a fili an yi bayanin sifarsa ta halittarsa da sifarsa ta ɗabi'a da sifar waɗanda za su rayu da shi sahabbansa su ba ba albansu ba sai da aka siffanta sa a taura da injila. ga kuma sifar garin da zai rayu garin da za a haife shi da garin da zai zauna har ya bar duniya lokacin da suka duba suka ga cewa ga sifar garin da za a aiko wannan annabin garin da zai rayu sai suka kalli duniya suka duba mafudin ɗin duniya cewa ina ne ya fi haɗa waɗannan sifofi sai suka ga madina ne wannan shine asalin dalilin da yahudawa suka taso suka zo suka yi kama wuri zauna suka yi kaka gida a garin madina ƙabilunsu manya-manya guda uku banin nazir banu ƙainuka da banu ƙuraiza haka ka zo suka zaune madina sa ransu shine za a aiko annabin ƙarshen zamani a cikinsu har sun kasance kamar yadda malam yanzu ya gaya mana suna yin tawassuli da za su bi shi kuma su ci nasara a kan abokan gabansu wa kanu min qabalu yastaftihuna ala na kafaru har sai da Allah ya ce kai ya na hukama ya abu na, sun san manzon Allah ciki da bai irin sanin da suka yi ma 'ya'yan cikinsu to haka suka yi ta tsammani in saɓani ya haɗa su da larabawa sun cutar da su sai su shiga cin alwashin cewa annabin ƙarshen zamani zai zo za su bi shi za su yaƙe su sai sun musu kisan ƙare dangi domin yahudawa sun raina larabawa tun asali suna kallon su gitadawa, suna kallon su ba su isa ba suna kallon su ba su waye ba suna kallon su ba su da ilimi ko kaɗan ba su kawo Allah zai aiko annabi na ƙarshen zamani kai ko annabi wanda yake ba na ƙarshen zamani ba gani suke ba zai aiko a cikin sa ballantana annabin da ya fi kowane annabi manzon da ya fi kowane manzo shi yasa tun a wancan lokacin idan wani abu ya haɗa su da larabawa suka zalunci larabawa ko suka hayince su ca suke yi ai sun ci banza sun hayinci banza laisa alaina fil ummiyi na sabil saboda suna ganin kawai larabawa 'yan rakiya ne su su ne waɗanda suke isa su su ne masu matsayi har a gurin Allah domin suna cewa na hannu abu na'ullahi wahid ba amma da Allah ya tashi sai ya aiko wannan annabi a cikin larabawa suka duba kuma suka ga ya cika dukkanin sufar da aka faɗa to daga nan ne hassada ta motsa sun ƙi manzan Allah ne saboda hassada hassada min inda an fusihin min ba'd ma tabayyana lakum al-haq hafsada ce kawai haka nan ko yanzu cutarwar da za su yi wa musulmi ba wani abu ba ne hafsada ce domin sun san musulunci shine addinin gaskiya am ya dunan nasa ala ma atahumullahu min fadli hafsada ce tun daga nan suka bude gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su yahudawa mutane masu son zuciya wanda suke rufe ido ga gaskiya sun ganta kurkuru amma za su rufe ido su take ta su yaki da ita hadisin da yake cikin bukari da muslim ya tabbatar mana haka lokacin da abdullahi bin salam ya zo ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa abdullahi bin salam ya ce na tabbata cewa babu wanda zai san wannan tambayoyin ba wanda ya sai san ansan su sai annabi da haka na shaida cewa kai annabin Allah ne kai manzan Allah ne sai ce amma ya rasulallah ka sani cewa mutane na yahudawa mutane ne masu son zuciya sun san gaskiya sun santa amma suke ɗauke kai daga guranta shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya ce musu maghduban alaihi saboda sun san gaskiya suke kinta ka tambaye su waye ni me matsayina a cikin su me matsayin gidanmu ka ji amsar da za su baka to kuma in ta bayyana cewa na musulunta za kuma ka ji me za su faɗa lokacin da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su ya ce me za ku ce game da abdullahi bin salami suka ce a ah, ai babban mutum ne waliyi malaminmu yan waliyai yan malamanmu suka yabe shi suka yabi iyayensa da jerin gidansu na musallala da musallama ya ce to ya za ku yi idan yayi imani da ne suka ce ai abin da ba zai yiwu ba kenan lokacin abdullahi bin salami ya fito ya ce ashadu an Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suka ce ya muhammad ai ba mu taɓa ganin makareci irin wannan mutumin ba ai gidansu ba mutanen kirki ba ne ai kaza kuma sai suka koma bata shi ya ce ka ga abin da na gaya ma ya manzon Allah to haka suke yanzu ba wai don ba su san manzon Allah manzon Allah ba ne duk mutumin da ya karanci littafin su ya zama da yana da wani haske komai kankantarsa gurin sanin littafin da suka dogara da shi duk da an canja din an yi ƙari an yi rai duk wanda ya ce zai karanta sai ya gane gaskiyar musulunci sai ya gane gaskiyar alkur'ani sai ya gane gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Da haka ƙarshe shawarwari kamar uku zan bamu tun da mun riga mun san cewa waɗannan abokan gaba ne da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da gabarsu gare mu kuma duk abokin gabar da hassada yake ma dalili ne daban akwai wani dalili ne na harkar samu ne ko na harkar kaza in wannan dalilin ya kau gabar za ta iya kaucewa amma aka ce gaba ce ta hasada to shi mahasadi ai ko baka ci gaba ba a idonsa gani yake ka ci gaba idan mutum ya nema hassada, Allah yi ma rufin asili yana ganin ka alhamdulillah tabarakallah masha Allah yan shaddar ka ta dubu ɗaya da ɗari biyar ka gogo ta kasa kana tafiya yana ta sai ringa ganin gizina a idansa gani yake wata babban shadda kasa haka ɗabi'ar hasada take don haka wannan ba za a taɓa samun canji ba zancen wai su dawo su canja an daina wannan gabar a'a sai dai wanda Allah ya shiryar daga cikinsu wannan kuma wa kalilin ba sama hassadar nan tara nan to tunda mun riga mun san wannan to sai mu ɗauki shawarwarin da malam ya bamu amma ƙari akan shawarwarin da malam ya bamu shine na faɗi guda ɗaya cewa mu yi amfani da social media gurin yada addininmu da faɗan kyawawan ɗabi'un addininmu yada rayuwar manzanmu da faɗan kyawawan ɗabi'unsa abu na biyu shi ma malam ya faɗa cewa kwaikwayon sunnar manzan Allah ba abin da yake ɗagawa maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallama hankali ya kalli musulmi ya gan shi sifarsa <laughs> irin sifan musulman farko ya gan shi da gemunsa tabarakallah masha Allah ya gan shi cikin siba ta kamala irin ta musulunci dama gashi kuma ya rike sallah ya rike azumi na nafila ga sallar dare wannan kwarjinin yana fuskarsa ba abin da yake tsorata su kamar wannan da haka mu tsaya mu bibiyi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mu ɗabbaƙa ta a ganta a aikace amma ba abin da yake kwantar musu da hankali su ga musulmi ya zama lalatacce suna jin daɗi su ga za su haɗu da shi a teburin giya su haɗu da shi a gidan mata su haɗu da shi a gurin tata su haɗu da shi kaza su haɗu da shi kaza ɓata lokaci ba shi da lokacin nasa addinin baya zuwa karatu suna son wannan amma duk lokacin da suka ga musulmi yana da mai da hankali kan addininsa da tsantseni to tsoronsa suke ci to wannan shi yake ɗaga musu hankali wannan shi ne damuwarsu ka fito da sifar ka a ringa ganin ka kana ɗabbaka sunnar manzon Allah ya fi ka zo ka ɗaga kwali kana ihu an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama martanin sunna a ga sunna tare da kai yayin da ake zagin manzon Allah yayin da kai kuma kake ƙara ƙanƙare shi wanda dama zagin ake dan a rabu da shi yayi to a ga kai kuma lokacin kake ƙara ƙanƙame koyarwarsa kake ƙara nuna ƙaunarsa kake ƙara tallan addininsa kake tallansa to ba martanin da ya fi wannan sannan abu na ƙarshe mu yi ƙoƙarin gyara tsakaninmu da Allah domin in ka ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa har a ce ga wani lokaci kafiri wai yana yin cin karansa ba babbaka yana cutar da musulmi yadda yake so to akwai sakacin musulmi a ciki kada manta musulmin farko sai da suka shiga fadar kowane sarki da ake ganin ya isa masarauci mai mulki a duniya a wannan lokacin suka kai musulunci kuma duk wanda bai bi su ba sai da Allah ya kaskanta shi Allah ya kai shi ƙasa ka kalli mu tarihin magabatan mu irin yadda suka ruguza daula ta farisawa irin yadda aka ruguza daula ta rumawa irin yadda aka rugusa daulolin da suke ganin cewa sun kafi kenan ba za su wannan ba farisawa wuta ce da su kullum rantsuwa suke da abin da suke bautawa cewa babu abin da sai kashe wutar nan amma sai da al'ummar musulmi suka shiga inda wutar take inda ake bautar inda mulkinsu yake sa'ad bin abi waqas ya shiga ya nafila a gurin ku karanta tarihin qadisiyya ku gani irin yadda aka yi lokacin da suka aika musu cewa ya aika musu cewa su yi imani da 'yan aike wani ma wulakanci aka yi aka ɗebo ƙasa aka ƙulle aka rataya wa ɗan aikin aka ce je ka su a gurinsu ƙurewar wulakanci kenan yana zuwa shi kuma sai da ya zo gurin sa'ad bin abi waqas da wannan ya ciro ya ɗebi ƙasar sa'ad bin abi waqas ya ce ya danka mana ƙasarsa a hannunsa ya ai ƙasar ya miƙa mana kuma sai da ya shiga ƙasar ya yi sallah a inda suke nan ne mafi girman ƙololuwar daraja a gurinsu aka ce su da yake duk a zamanin sahabbai to idan ka ga kafirai suna irin wannan fuffukar, suna takala suna waye to akwai sakacin musulmi sun saki Allah amma idan musulmi suka riƙe Allah to Allah maɗaukacin sarki yana da alkawari ba zai kunyata su ba in tansurullaha yansurukum wa yusabbita aqdamu in dai kuka taimaki Allah kuka taimaki addinin Allah kuka kare ma Allah alkawarinsa shi kuma Allah zai taimake ku zai tabbatar da daga ku. don haka mu gyara tsakaninmu da Allah mu yawaita nisantar laifuffuka domin irin wannan masifar, domin a wayi gari kana jin ana zagin manzan Allah ko da baki ko a rubuce ba musifar da ta fita ba ƙaramin musiba ba ce idan aka tafi a haka baka san kuma irin jarrabawa da musibar da Allah zai jarrabe ku da ita ba to dole ne musulmi su nisanci laifuffuka su tsaya su kusanci Allah su yawaita zikiri domin zikiri shine yake raya zukata allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zukata suke nutsuwa su samu san Allah da ganin girman Allah da jin nauyin saba ma Allah da san manzon Allah da ƙoƙarin bawa addirinsa da sunnarsa kariya da'iman shi yasa Allah yake jan hankalin mu cewa zikiri ne shi da yawa ya yi amalin amanu Laha zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila kuma shi yasa manzon Allah ya karantar da mu dukkanin lokatansa cikin ambatan Allah yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani yana ambatan Allah dukkanin lokatansa saboda da shi ne zaka guje ma shedan da shi ne zaka kusanci Allah ka samu nutsuwar zuciya ka samu kwanciyar hankali duk wannan tashin hankali da damuwa da muke ciki da muna ganin rayuwa ta yi kunci kullum ba daɗi tashi tashin hankula wallahi muka koma wa Allah da yawan ambatansa me daɗin rayuwar duniya ai ba kuɗi ne rayuwar duniya ba ba mallakar tattalin arziki shine jin daɗin duniya ba ba mallakar kadara ko mallakar ciniki a kasuwa ko kuma mulki shine jin daɗin duniya ba jin daɗi yana cikin kwanciyar hankalin zuciya duk mulkin da Allah ya baka in bai sa ma sakinatin nas ba bai sa ma jin daɗin zuciya ba da kwanciyar hankalin rai ba za ka ji daɗin mulkin ba duk kuɗin da Allah zai baka idan bai baka kwanciyar hankali a zuciyarka ba za ka ji daɗin kuɗin ba to shi ko wannan jin daɗin zuciyar da kwanciyar rai da kwanciyar hankali ba abin da yake ba da shi sai ambatan Allah sai bin Allah man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun san hayatan tayyiba wanda duk yi aiki nagari namiji ne ko mace alhali yana mai imani Allah ya rantsuwa ga lamul kasami ga nunin. tauki da yace ya sai mun raya shi wallahi sai mun raya shi rayuwa mai daji shekul islam ibn taimiyya yana cewa inna fi duniya jannatu mallan ya dukulha la ya dukulil jannatul akhira ce a duniyar nan akwai wata aljanna wanda duk bai shige ta ba zai shiga aljannar lahira ba ka ce wata aljanna ce wannan shekul islam ya ce zikirin lahi wa ma'arifatu wa mahabbatu ambatan Allah da san Allah da sanin Allah ita ce aljannar duniya wanda duk bai samu wannan jin daɗin ba ba zai samu na lahira ba ibn al yana cewa shi yasa shi a rayuwarsa bai ga mutumin da ya ji daɗin rayuwarsa irin ibn taimiyya ba ya ce shi a zahiri rayuwarsa kamar cikin wahala yau a ɗaure shi nan ya gamu da azzaluman shugabanni da rikici na 'yan bida'a zalunci irin na 'yan bida'a ya ce amma bai ga wanda ya yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da jin daɗi kamar shi ba saboda mutum ne mai yawan ambatan Allah ibn kai ne ce an taɓa ɗaure su tare a ƙal'a kurkuku ne na ƙarƙashin ƙasa ya ce sai ya ji duk sanda ibn ya sujjada sha yake Allahumma a inni ala zikirka wa shukurka wa husni ibadatik sai ya gane ashe sirrin jin daɗin rayuwar ibnu taymiya shine ambatan Allah shi yasa wasu lokacin da wasu dakaru suka kamo shi suka tura shi kurkuku aka murza gashin baki aka jawo kofar sel aka rife ana zara ido ibnu taymiya ya kalle su yace fa ba bainahum bi surin lahu babun batinuhu fihi rahama wa zahiruhu min qablihi al'azab su wanzan cikin rahama yace ma yasna wa ajaibi ni makiyana me za su cutar da ni ana jannati wa bustani fi sadari aina ruhutu fahiya ma'ila tufariku ne ya ce ni aljanna ta a zuciyata take ni inda nake tana tare da ni don haka makiyana ba abinda da za su cutar da ni na inna katali shahadatu in sun kashe ne na yi shahada domin akan gwagwarmaya addini suka kashe wa ikirazi min watsali siyahatun in suka kore ni daga gari sun sa in ƙara zaga duniya in yi siyaha in ƙara sanin girman Allah in ƙara samun ilimi ya ce wa haɓa sai khalwatin in kwa suka tsare ni a kurkuku to sun sa min khalwa in ƙara ganawa da Allah in ambace shi in ƙara samun kusanci ci gaba da ƙwanƙwasa ƙofa ana buɗe min ina shida yasa wani masanin Allah da ya ɗanɗana wannan rayuwar ta bin Allah da san Allah da jin daɗin ambatan Allah yake cewa masakina ahalin duniya kharaju min hawa ma zaqu a ma mashiha yace talakawan duniya malaman suluk suka ce talakawan duniya suna nufin wanda bai san Allah ba ba wanda bai da kuɗi ba to wanda ba su san Allah ba ba su san su ambaci Allah ba sun rayu sun fita daga duniya ba su taɓa ɗanɗanar daɗin duniya ba aka ce me daɗin duniya yace zikirin Allah da san Allah da kuma sanin Allah yace ce wannan shine daɗin duniya da babu sama da shi Ya sa wani shi ma masanin Allah daga cikin malamai kamar yadda mil Qayyim ya kawo a cikin littafin sa da yake ta magana akan zikiri wadin sayyid yake cewa law alima muluk wa abna'ul muluk ma na fihi min tayyib al-aish lajadaluna alayhi siyo. inda sarakuna masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san irin jin daɗin da yake ji to da ta kubba da bakin bindiga za su zo su tsare mu sai sun kwace domin jin daɗi da mulki ba zai ba da shi ba dukiya ba za ta ba da shi ba kaɗai abin da yake ba da shi shine bin Allah wannan shine sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ju'ilat qurrata aini fi salat jin daɗi na yana cikin sallah da abiya ga manzon Allah sai ya kabbarta sallah sai ya samu jin daɗin rai saboda daɗin ambatan Allah da kuma kusantar Allah to mu yawaita zikiri mu yawaita kusantar Allah zikiri ibada ce mai sauki da harshe fa ake yi harshe ya fi komai sauki sarrafawa a jikin mutum in yau za ka yi sarrafa hannunka ko ka kai aiki da shi irin aikin da za ka yi da harshe wannan halin ko wannan ƙafa wallahi ba za ta ɗagu ba amma harshe ba wanda zai ce motsa harshensa da yake ya taba gajiya harshe ba ya taba gajiya a yadda Allah ya yi shi gashi ibadar da Allah ya halitta a yi da shi zikiri ita ce ibadar da ta kowace ibada ita ce ibadar da fi kowace ibada sai kuma ya yi ta da gabar da ta fi kowace gaba saukin sarrafawa ita ce shi ne harshe don haka mu yawaita batan Allah domin ne mu samu kusanci da shi mu samu sakinatin nafs ta yanda Allah maɗaukakin sarki zai duba wannan mu zama barazana ga dukkanin wani maƙiyin Allah maƙiyin manzon Allah maƙiyin mu da haka ne magabatan mu suka gagari abokan gabansu mu ma sai mun bi hanyar su sannan za mu gagari namu abokan gaba Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙaskantar da kafirci da kafirai ya yi mana maganin dukkanin maƙiyan Allah maƙiyan manzon Allah maƙiyan addinin Allah na gida da na waje domin akwai wanda suke na gida wanda suke dakon abin da suke sanyi domin duk lokacin da za ka samu wani musulmi wai yana da da'awar musulunci ba shi da aiki sai sukan sunnar manzon Allah sai ƙoƙarin ruguje alƙur'ani to wallahi aiki yake musu ko ya sani ma ko bai sani ba domin wani lokacin wani jahilin murakkab ne shi wani aikin ma yake bai san ma aikin da yake don haka irin wannan saboda irin wanda suka fara fitowa suka fara sukan sayar bukari suka fara suka a ƙur'ani cewa akwai tanakudi a cikin alƙur'ani ai alƙur'ani ma a lokacin sahabbai akwai shakka akwai kaza kaza ai akwai wane ne an samu ragi an samu daɗi wallahi arna ne suka fara suna nan da rubuce-rubuce to wai irin wannan ko maganganun su kan su sayi bukari su sayi musulun da tattafan hadisi da wayi su fa ake ɗaukowa kuma wai a ce wai da sunan musulunci to wannan Allah ya mana maganin irin waɗannan da na gida da na waje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa a mizanin kyawawan ayyuka a ranar da aka yi yakin uhudu bayan kafirai suna ganin sun kashe annabi sun kashe abubakar sun kashe umar domin duk sun ga fili ya yi fayau sun jefa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a rami an samu wani kafuri marashin albarka Ibn kami'a wanda ya daki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kada kokara wanda har sai da ya sa hular kwano da take kan annabi sallallahu alaihi wasallama kusarta ta nitse masa cikin ka ya kuma dawo yadda ki annaba a baki har sai da haƙorinsa na hudu ya karye jini ya tsinke wa ma'aiki a ka da baki jinin da ya gagara tsayawa har sai da nana fatima ta zo ta ƙona tabar makaba ta ɗebi tokar ta manna masa to a wannan rana abu sufiyan kafin ya musulunta shi yake jagorantar mutanen makka ya yi kirari ya yi farin ciki yana ganin tafiyar ma'aiki ta ƙare a lokacin a filin daga ya yi sukuwa ya yi zariya ya ce fikun muhammad muhammad yana nan ba wanda ya ce masa Uffan, kuma annabin yana nan fikum abubakar abubakar yana nan kuma abubakar din yana nan amma aka shiru ba amsa masa ba fikum umar umar yana nan umar din yana nan amma aka shiru ba amsa masa ba sai ce yawmun bi badar an yi ɗaya da ɗaya a badar kun ragargaje mu mu ma a hudumin rama ya ce alharbu sijal shi daman yaƙi haka ne biki ne yau ka yi gobe a yi maka sai ce za ku ga gawawwaki da yawa a filin dagan nan an kashe su an mummunanta su kamar irin gawar hamza an kashe shi an farka cikinsa wata gawar ka samu an yanke kunne an yanke hanci an kwakule ido sai ce to ni ban sa a yi ba kuma da aka yi ban ji haushi ba tare da cewa a ƙa'ida ta yaƙi ko a lokacin jahiliya ba a yi wa gawa haka to a nan sai ya fara kirari irin na maguzawa sai ya ce u'ulu hubal u'ulu hubal yau gunkin hubal ya ɗaukaka gunkin hubal ya ɗaukaka to a nan ne fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yana cikin jini kai a fashe haƙori ya cire maza Allah ya kalli sauran sahabbai duk da suna jina-jina ya ce ala tujibuhu ku ji wannan barababiyar maganar da ya ku shiru ku kyale shi ba za ku amsa masa ba saƙon da nake so in isar mana a nan shi ne duk lokacin da aka taɓa ka kai ba laifi ba ne in ka haƙura taɓa ni ko taɓa ka ko taɓa mu a karan kanmu abu ne mai sauki a wajenmu amma taɓa Allah ko taɓa manzo to wannan abu ne ga garaba dau kuma wannan shine saƙon soyayya sahabbai suka ce da manzo Allah to me za mu ce masa shi kuma wannan yana nuna mana ƙa'ida. ko za ka mai da martani a addini to ba kana mai da martani ba ne da ra'ayin kanka ba kana mai da martani ba ne da jahilci ba kana mai da martani ba ne da abin da kaga ana yi a gari a'a shi addini ko za a tare masa faɗa to sai da abin da ya koyar malamanmu duk a cikin maganganun da suka yi mana sun nuna mana cewa ba daidai ba ne mu fito mi tarzoma mi zanga-zanga mi kone-kone su daman arnan haka suke so mun ƙara wa taɓo ɗin ruwa daman sun riga sun raunata mu to mu kara kashe kanmu da kanmu mu kara raunata kanmu da haka sahabbai da manzo Allah yace su mai da martani sai suka dawo wajensa suka ce to me za mu ce sai yace ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shi ne mafi ɗaukaka shi ne mafi girma to da haka sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce da su kuma Allahu maulana wala maula lakum mu ai mun ji daɗi Allah shine majibincin al'amarin ku ba ku da majibincin al'amari zalika bi anna Allah maula amanu wa anna al na la maula Ƙila wani zai ce to duk wannan doguwar lacca da malaman nan suka yi me suke so mi wani sako suke so su isar mana wace amsa zan bayar wace amsa ka bayar wace amsa zamu bayar wanda kuma haƙƙi ne akan dole sai mun bada amsa amsoshin da za su fi shiga jikin faransa su shiga jikin shugaban ƙasar faransa kana daga ɗakinka amsa ce mai sauƙi a matakin farko mu koya wa 'ya'yanmu san annabi da kuma ƙin makiyansa yana daga cikin abin da bincike ya nuna mana hanyoyin da kiristoci suke bi wajen koya wa 'ya'yansu ƙin annabi a makarantunsu na mushan Free group makaranta ta yara ƙanana sai a zo da yaro da alawa da komai kun san yara ana kawo su da wannan kayan ciye-ciyen sai a kwakwace musu sai a ce kowa ya aje alawarsa akan tebur in ya aje sai a ce a rufe ido in an rufe ido kawai sai wani malami sai bi sai daddebe alawa sai a ce a bude ido ana bude ido yaro ya gaba alawa ai zai kuka sai a ce Muhammadu ne ya kwace kamar wasa fa sai a ce Muhammadu ne ya kwace sai a ce to ku shiru ku rufe ido ku rufe ido suna rufe ido sai a dawo musu da alawi sai a ce yesu Kirista ya dawo muku da shi dan Allah yaushe ka taba sanya wannan a matsayin hadafinka wajen koyawa 'ya'yanka san annabi yanzu duk gidajenmu akwai talabishin kuma muna kallon tashoshin tura wannan. ka taɓa tsayar da ɗanka a lokacin da ake kallon wata tasha ta turawa kai masa sharhi wannan su ne kaza makiya Allah makiya annabi ɗan wuta shi yaro ba ruwansa da ka gaya masa wannan sakon ya isa muna yara iyayenmu suna koyar da wasu abubuwa don su hana mu yin abubuwa marasa sai a ce mai karya ɗan wuta ƙarya zagin Allah darasi ne su arnan nan ba sa ɓoye mana mai ƙiyayya. kamar yadda Allah ce, la ya alunakum khabalan ba sa taƙaita muku ƙiyayya da baƙin ciki da ninkufarci zatani ɗan ƙwallon faransa ne an taɓa tambayarsa me ka fuki ya ce addinin musulunci da musulmai a duniya aka yaɗa wannan amma za ka ga ‘ya'yan bikam ne ko? eh david bikam. eh amma za ka ga ‘ya'yan musulmi da me da rigarsa har a cikin masallatai yana ƙin Allah yana ƙin manzan Allah yana ƙin ka kai kuma kana tallansa kana kamfen ɗinsa abinda malam ya faɗa kana yi masa aiki ma kai baka sani ba kuma ko godiya babu ko godiya babu wannan ba karama asara ba ce mun sani akwai abin da ba zai yi ba maganin kar a yi kar a soma yanzu ka zo ka ce yaran musulmai ka sai sifotin ɗin ƙwallo ba ta kanka lokaci za ka yi amma aƙalla da baƙin kirin wanda baki-baki. ina safotan faransa duk kulab ɗin faransa ku daina sakotansu ranar da za su yi kwallo ku daina zuwa gidan kallon kwallo in kun yi haka kun yi wa annabi kishi wallahi kun yi wa manza, Allah kishi kuma kun nuna masa ƙauna kuma ku fito a kafafen watsa labaran da ake labaran kwallo ku nuna musu kiyayya ba ma son wane wane wane saboda shi ma baya son addinin mu dan me baya son mu mu za mu so shi ga kayan faransa nan birjik a cikin kasashenmu jiya jiya nake ganin wani dan falastin motarsa sabuwa kan kira faransa ce amma ya ce shi abin da zai wa manzan Allah soyayya ya buɗe motar duk ana ganin ta mota ta alfarma ya bulbule ta da fetur ya kunna mata wuta ban ce ka kona motar ka ba amma ga gidan man faransa nan duk a mu total ku daina shan mai a gidan man total ga man juyan bakin mai nan na total masu mota suna juye da shi masu eh, mashin suna juye da shi masu injina suna juye a daina siya ku sai wani sai mobil in shi ba na faransa ba ne in dole sai ka sai na wajen sai a masko ga namu na gida to wannan shine abin da zan iya zaka iya ba sai mun je ko ina ba ba sai mun tada kudinka ne amma da kudinka ake faransa duk iskancin da take ji a yau har take da bakin ta zagi addinin mu kudin mu ne da suke samu kuma babu wani yare da za su fahimta a yau irin yaren karyewar tattalin arziki don su bayan kuɗi ne wannan kaɗai suke sani akwai alawoyi da yawa na faransa akwai kayan kwalin da magulashe da yawa na faransa akwai kayan tantsantsi da yawa na faransa ina 'yan kasuwanmu ku fito mana da list su a sa a kafafen sadarwa wallahi akan mun bar rukan hudu ba za mu faɗe su sabulu kaza ɗan faransa ne ba mu ba shi mai kaza ɗan faransa ne ba mu ba shi da shi gwanda ɗan jangabo gwanda dangwaliya ba kuma ga shi daman sanyi za a shiga lokacin cinikin kenan ku tara musu kwantai su gwaiwa mutsiyata wannan shine abin da ya kamata mu yi kuma wallahi in ba mu yi ba wallahi Allah zai tambaye mu wallahi kar ku ga wannan maganar muna yin ta kamar wasa wallahi sai Allah ya tambaye ka rana kaza ga watan kaza Faransa ta zagi annabi shugaban kasar Faransa ya zagi ma'aiki wani mataki ka dauka in kai waɗannan abubuwan da ire-iren su ya ubangiji na ƙara kishin annabi na na ƙara yin riko da sunnarsa na ƙaurace musu ta fuskar siyayya da mu'amala da kayayyakin su na kyamace su a raina saboda kishin annabinka in kayi Allah ya san kayi in ba kai ba kuma Allah ya san ba kai ba za mu gani in alawar ka tafi maka daɗi sama da san annabi in kulob ɗin ƙwallo na faransa ya fi maka sama da soyayyar annabi da kake ta tutiyar faɗa wata rana wata mata a madina an je yaƙi babanta da ɗanta da mijinta duk sun tafi yaƙi farko aka kashe kubanta labari ya zo mata aka ce wance an kashe babanki ta ce ma za ku ila bi rasulillah na ji an kashe baba Allah ya ji kansa a wani hali annabi yake sai aka ce annabi dai labari bai zo ba tukun can sai aka zo aka ce mata mijinki an kashe shi ta ce Allah ya ji kan mai gida ma za ku ila bi rasulillah har yanzu ita damuwarta ta ji a wani hali annabi yake labari bai zo ba can aka zo aka ce mata ɗanki ya yi shahada ta ce Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna mahaɗa ma za ku ila bi rasulillah me ya samu annabi har yanzu ana zaune can sai ga annabi ta zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta yi murna ta ce ya rasulallah kullu musibatun dunaka khair ya ma'aikin Allah duk musibar da mu bata taɓa mana kai ba da sauki abinda bahaushe yake cewa wai da gwanda-gwanda kibiya a ido to da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba abin wasa bane ba Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ba za mu taɓa samun rabo duniya da lahira ba face sai mun ƙaunaci manzo Allah kuma ƙauna ta gaske ba ƙauna ta faɗa ba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama habbai da yawa sun kashe iyayensu Abu Ubaida ibn al-Jarrah a ranar yakin badar mahaifinsa yana tagitin ɗin annabi aka gaya masa shi ma ya tagitin ɗansa ya je fillo kansa ya zo gaba manzo Allah ya ɗaga ya ce ya ma'aikin Allah duk wanda ya tsaya gaban ka haka za yi masa ba sani ba sabo abdullahi dan ubayu dan salo babansa ya ce da annabi ba ko ba ɗan gari ba sai mun kore shi daga madina la'in ila ilal madinati la yukhrijanna al-azmu min hal azal da ya ji labarin haka sai ya sha kan uban baban yazo zai shiga madina ya zare takobi ya ce kai ka ce annabi bako kai ne ɗan gari to bari in gaya maka gari na annabi ne kai kai ne bako wallahi ba za ka shiga ba sai in shi ya ce in kyale ka aka je aka gaya manzo Allah ga wani yaro nan fa a ka ya tarewa ubansa hanya saboda uban ya tanka ma manzo Allah ce ku je ku ce na ce ya kyale shi shi yasa Hassan ibn Sabit yake cewa fa inna abi ووالدتي وعرضي لعرض محمد محمد مني الفداء yace da ubana da uwata da mutunci na in dai akan mutuncin annabi ne ba a bakin komai suke ba fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'd ad dalali qad ihtada kamar yadda alfazazi ya faɗa mun fanshi manzon Allah da dukkan rawukan mu inda mun san mun ba Allah rawukan zai kyale na ma'aiki saboda me saboda duk wani shiryayye da ka sani sakamakon manzo Allah ya samu shirya ba mu da tukuicin da za mu iya biyan wannan bawan Allah da shi illa mu so dan Allah dan shi ki Allah dan shi da aka ya uwa wannan shine sakon da muke kunshe da shi iyaye sai sun koya wa 'ya'yansu soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga gidaje kuma sai sun koya wa 'ya'yansu kin makiya Annabi tun daga gidaje لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah madaukakin sarki ka raya mu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe mu da kaunarsa ka tashe mu tare da shi ya ubangiji ka raya mu da kin makiyan annabi ka kashe mu da kin su ka raba garin mu da su ka yi musu hukunci da abin da ya dace da su kai mana hukunci da abin da ya dace da mu wannan shine karshen tattaunawar mu a yau kafin mu rufe wannan zama ta hanyar aikiran sallah za mu yi addu'a ta musamman ga mai masaukinmu gaba ɗaya wanda shi ne alhaji ibrahim abdallah abinda ya sa na ce mai masaukinmu gaba ɗaya ga duk wanda ya san tarihin wannan majalisi lokacin da muka fare shi a bakin titi muke yinsa amma cikin hikimar ubangiji ya yanke wannan bangare na gidansa kuma ya gina mana masallaci muna fatan allah subhanahu wata'ala ya sa gidansa na aljanna ya gina na san masallatai da yawa irin waɗannan da ya gina ni shaida ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya gina wa Allah masallaci da kuɗi na halal Allah zai gina masa gida a aljanna a wannan sati Alhaji Ibrahim ya fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan auratayya ubangiji madaukakin sarki ya hada tsakaninta da abokin zamanta da alkhairi ubangiji ya bada zuri'a ɗayyiba masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zurri'ar da annabi zai yi alfahari da mu da su baki ɗaya a ranar gobe alkiyama Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin dukkan auratayyar mu baki ɗaya ba tare da bata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga mai kiran sallah in an yi kiran sallah kuma insha Allah za mu yi sallah la'alla wannan shine ƙarshen muhadarar ta mutum da bana tsammanin wata takarda ta gifta da alamar kowa ya fahimci sakon kuma sakon ya isa inda ake so ya isa Allah maɗaukakin sarki ya hada mu a cikin ladan baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh